radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka da shirin mu koyar harshen farisanci daga nan sai shirin kiɗe-kiɗen iran yawon da shi zama kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha biyu ga watan Maris na shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha tara ga watan Sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 55 da su gabata rana irin ta yau da goma sha biyu ga watan Maris na shekara ta 1968 karamar kasar mauritius da ke nahiyar afirka ta samu 'yancin kai daga birtaniya turan holland dai suka fara shiga tsibirin a karni goma sannan faransawa suka mame mauritius a karni goma sha a shekarar ta 1814 birtaniya ta mame tsibirin kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmayar jama'a da sha'awar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yanci na mauritius a shekarar ta 1968 kasar mauritius ta tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 2000 sannan kuma tana ƙarƙashin tsari na jamhuriya sannan kuma tana da yawan jama'a da suka haura miliyan ɗaya masu ware kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1930 babban yunkuri na yin bore ga mulkin mallaka a india ya fara bisa umarnin mahatma gandhi jagoran 'yancin kai na india wannan gagarumin yunkuri wanda dukkanin 'yan kishin ƙasa da masu 'yanci a india suka shiga an fara nuna adawa da shawarar da gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta gabatar na karin haraji a kan gishiri don ya karo wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su dubu saba'in da takwas sun fara samar da gishiri a teku bayan wani mataki burtaniya ta kama tare da daure duban dubatar indiyawa kuma wani matakin ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yankurin mahatma gandhi ya zama wata alama ta gwagwarmaya da birtaniya kuma da karshe ya tilasta wa birtaniya ta ja da baya da ƙarshe masu saurai kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1854 aka kwallar yarjejeniyar constantinople mai ɗimbin tarihi a istanbul babban birnin daular usmaniya tsakanin faransa da ingila da kuma daular usmaniya ba ta ba hannu akan wannan yarjejeniya kasashen uku sun samu nasarori waɗanda suka ba su damar dakile yaɗuwar rashawa da kuma tataris a turai ciki har da nasarar da rasha ta samu a yankin crimea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 ga mahimman kanunsu. Iran ta bayyana cewa maido da hulɗar tsakaninta da Saudiya sai taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yaman. Wani ɗan jarida ya rasa ransa a Najeriya sakamakon rashin takardun kuɗaɗe a hannunsa. bangaren wasanni ko ana tuhumar ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona da baiwa alkalai cin hanci da rashawa to kuma ga labaran da ke da ke ofishin iran a majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata sanarwa da ke cewa cin mai yarjejeniya tsakanin iran ɗin da kuma ƙasar saudiya tare da maido hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu zai taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar yaman sanarwar ta bayyana cewa wannan gagarumin ci gaba ne aka samu wanda zai taimaka a dukkanin bangarori na yankin gabas ta tsakiya da ma warware batutuwa na ƙasa da ƙasa waɗanda suke da alaƙa da yankin sannan kuma sanarwar ta bayyana cewa ƙasashen iran da saudiya ne da suke da matukar muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda kuma za su yin aiki tare a bangarori daban-daban domin ci gaban al'ummominsu da kuma al'ummomin yankin wani fitaccen ɗan jarida da ke aiki a gidan radiyon ibadan ke jihar oyo a tarayyar najeriya ya rasa ransa kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki a safiyar asabar ɗin jiya sakamakon rashin takardun kuɗaɗe a hannunsa makacin jaridar dai wanda aka fi saninsa da baba bentin ya yanki jiki ne ya faɗi kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito bana sun ce lamarin ya faru ne a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gidan radiyon fresh fm wanda yake gudanar da shirye sa da kuma a lokacin abokan aikinsa suna jiransa an bayyana cewa dai ya tafi ƙasa ne sakamakon rashin takardun kuɗaɗe na naira a hannunsa wanda kuma ya ita ce babbar matsalar da ke cima al'umma to a ƙuri'an zaka a tarayyar najeriya dai kotun kulin najeriya ta bayar da umarnin ci gaba da amfani da tsoffin kuɗaɗen amma dai gwamnatin tarayyar najeriya tana gaba da yin biris da umarnin kotun yammacin jiya asabar ne aka gudanar da wani taro a tsakanin shugaban kwamitin da kwankwariya na kasar sudan da mataimakinsa tun bayan wata takaddama ta sabani da ya kunno kai a tsakanin su an gudanar da tattaunawa na tsakanin alburhan da kuma hamida ti a yammacin jiya a birnin khartoum da suka tattauna akan batutuwa waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsaloli da ake fama da su ta bangaren siyasa da tsaro da kuma zamantakewa a kasar ta sudan kasar sudan dai ta shiga matsaloli ne tun bayan jin mulkin da soji suka yi a kasar wanda al'ummar kasar suke ci gaba da yin bore da kuma neman a dawo da mulki ga hannun farar hula soji dai sun kafa majalisar rikon kwarya domin tafiyar da al'amuran gwamnati amma kuma daga bisani wani saɓani ya kunnu kai a tsakanin su lamarin da ya shafi dangantaka da ke tsakanin shugaban kwamitin gudanarwar janar alburhan da kuma mataimakinsa hamidati ta jama'a masu hare kada a sha'afa labaran suna sun ku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran kasar botswana tana neman babban kaso daga lu'ulu da ake haƙowa a kasar ta botswana dai tana neman wani kaso ne mai yawa na lu'ulu wanda kamfanin da biya suke haƙo a ƙasar kamar da shugaban ƙasar ya bayyana tashar arziki ta bayar da rahoton cewa gwamnatin masisi da kamfanin sun shafe shekaru biyar suna ƙoƙarin sasantawa da sabuwar yarjejeniyar da sa kulla kuma shugaban ƙasar a halin yanzu yana ganin cewa barcelona za ta iya samun ƙarin kuɗaɗe ta hanyar duwatsu masu daraja da kamfanoni suke haƙowa kamfanonin da tare da haɗin gwiwa da gwamnati da kuma kamfanin dps su ne ke sarrafa masana'antu na lu'ulu'u na ƙasar ta botswana baki ɗaya a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona a can ƙasar spain tana fuskantar tuhuma kan zargin cin hanci da rashawa da ƙungiyar ta biya jesse maria tsohon mataimakin shugaban kwamitin alƙalan wasa na ƙasar spain a watan da ya gabata ne dai barcelona ta biya maria da wani kamfani wanda ya mallaka kimanin kuɗi da sa kai euro miliyan 8.4 tsakanin shekarun 2001 zuwa 2018 wata kota a birnin barcelona ta saurari ƙara cewa an tuhumi ƙungiyar kwallon kafan ta barcelona da tsaffin jami'an ƙungiyar da kuma shi kansa jose maria da laifin cin hanci da rashawa da kuma cin amana da kuma samun su da bayanan kasuwanci na ƙarya. sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafan ta barcelona ya ce ba shi da masaniya a kan kudaden da aka biya jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniyar kuma sai sauran shirye da zan fara da shirin nan na mukoyi harshen farisanci Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau mu shiga cikin darasi na saba'in da hudu inda za mu je ɗakin cin abinci na jami'ar tehran a ɓangaren da ake koyan harshe da adabin farisanci inda muhammad tare da wasu abokansa suke cin abinci kuma suke tattaunawa dangane da irin nau'i-nau'i na abincin da ke akwai iran to sai kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. sabzi گنی پلو شنکاپا سبزی پلو شنکاپا دگنی ماهی کیفی غذا ابینچی بسیار خوشمزه میدادی سوسی ماهی سفید پرین کیفی دریا تکو خزر تکون کسپین تا حالا هر یه زوا ینزو تو خورده ای؟ کی کچی من نخورده ام نی بنچه با خوشمزه می دادی تو میدانی کی کسنی آره ای شمال اریوا جنوب کدو درست است حکنی استان لردی استانها لردونا گیلان لردن گیلان مازندران لردن مازندران گلستان لردن گلستان کنار گپی روسیه قصر رشا آذربایجان قصر آذربایجان ترکمنستان قصر ترکمنستان قزاقستان قصر کازاکستان آن طرف a can ɓangaren. Voga'an Lallai Can da Wasu nau'o'i Vujud darad Akwai shi Vujud nadarad Babu shi Hudud Kimanin هشتاد تمانن نوع نوعی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه خاویار قویقون کیپی معروف سننه من میدانم نی نسنی بهترین مپیپیچی گرانترین مپی زده دنیا دنیا To madalla, to jama'a masaurai kun dai da ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na yau, sai Allah kai mu a mako na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗan iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to a yau shirin namu ya gato muku ali rida ayudi domin jin irin waƙar da ya rera mana da fatan masu wariya sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin masu iya magana dai na cewa waka bakin mai tafi daɗi a yi saurare lafiya. اگر درد اگر درد بخواهد چه کنم a gaishe ka alirida ayudi a cikin wannan waka daga gabatar da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng thank you to ma kawo kashen shirin nan baki da amma da kyar lokaci zamu ta su da gaske labaran da aka saurara iran ta bayyana cewa maido da hulɗar diplomasiya tsakaninta da saudiya sai taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin ƙasar yaman wani dan jarida ya rasa ransa a najeriya sakamakon rashin takardun kudade a hannunsa bangaren wasanni ko ana tuhumar kungiyar kwallon kafa ta barcelona da baiwa alkalai cin hanci da rashawa to donan zamu gagari sai Allah kamar can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci ne kin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya